وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله يوم شاب يرجع رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم tana da shekara dubu da ɗari hudu da ashirin da bakwai daidai da bakwai ga watan goma shekara ta dubu biyu da shida za mu fassara aya ta ɗari da hamsin da biyu ta suratul bakara insha Allah mai Allah ya ce فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون ita wannan aya ta suratul bakara aya ta biyu, tana cikin ayoyi masu ɗimbin yawa da suke cikin littafin ƙur'ani waɗanda suke magana suke bayani akan falalan zikirin Allah wannan aya ce guda daga cikin ayoyi masu yawa waɗanda suke magana a kan darajar zikirin Allah to cewar Allah madaukaki fadkuru ne azkurkum ku yi zikiri na zan yi zikirinku kalmar ku yi zikiri na ta ɗauki fassara kashe malaman suna suna ba ma kalman zikiri da ta zo a cikin wannan aya ma'ana kashi biyu kuma kowace ma'ana ta inganta abinda Allah yake nufi da fazkuruni a fassara ta farko malamai suka ce ma'ananta shine ku yi tunani na wato ku yi tunani game da ni'imar da na yi muku daga cikin fassara biyu da malaman sunna suke ma kalmar zikiri da ta zo a cikin wannan aya wannan fassara ita ce mafi inganci abinda Allah yake nufi da fadkuruni azkurkum shine ku yi tunanin ni'imar da na yi muku Allah madaukaki yake umurtan mu mu yi tunanin ni'imar da ya yi mana wannan ita ce fassara guda daga cikin fassarori biyu da malaman sunna suka yi ma ita wannan kalma ka duba majmu'u fatawa na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Allah ya ji kansa a mujallar na goma sha shida shafi na ɗari da tis'in da uku Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya ce wal maqsudu abinda ake nufi da fadkuruni innahu amara bi zikirin ni'ami wa shukuriha Allah ya umarci musulmai ne su yi tunani game da ni'imomin da ya musu kuma su gode masa akan waɗannan ni'imomin wannan ita ce fassara mafi inganci wacce malaman sunna suka yi ma ita wannan aya wato Allah yana umurtar mu ne mu musulmai mu yi tunani game da ni'imomin da Allah ya mana sannan mu yi godiya ga Allah madaukake akan ni'imomin tunanin nan da kuma godiyar wajibi ne a kanmu wannan fassarar da shekul islam ya yi ma ita wannan aya kamar yadda wasu malaman sunna suka yi mata ita ce fassara mafi inganci wanda ita ce fassara ta farko daga nau'ukan fassara biyu da aka yi ma kalman zikiri da ta zo a cikin wannan aya. suna kafa hujja da wasu ayoyi na ƙur'ani waɗanda suka dace da wannan ma'ana aya ta farko wadda za a yi misali da ita wacce ta ɗauki wannan fassarar ita ce aya da take suratu ibrahim aya ta takwas inda Allah yake cewa wa id ta'azzana rabbukum wa id ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum ولئن كفرتم إن عذابي لشديد malaman suna suka ce wannan aya da take suratu ibrahim tana ba da ma'ana iri ɗaya da ma'anan da aka ba ita waccan kalma da take suratu take aya ta 152 na suratul bakara ma'ana cewa fazkuruni ku yi tunanin ni'imata domin ita waccan aya ta suratu Ibrahim Allah yana cewa wa ta'azzana rabbukum la in shakartum a sa'ilin da ku ya sanar da cewa in kun yi godiya lallai in kuka yi godiya in ji Allah la azidannakum lallai ne kuwa zan kara muku wala in kafartum kuma lallai in kuka kafirce wato kuka yi butunci, ba ku yi godiyan ba inna azabi la shadid lallai azabata mai tsanani ce wannan ya sa malamai suke cewa godiya akan ni'imar Allah wajibi ne akan kowane musulmi a gaban ayan Allah ya ce wa qala Musa in takfuru wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'a فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ wa qala musa annabi musa ya ce in takfuru antum wa man fil ardi jami'an in kun kafirce da ku da waɗanda ke cikin duniyan nan gaba daya da ku da sauran mutane da suke cikin ƙasa duka a ce ku kafirce ma Allah Allah shi kare mu annabi Musa yake gaya ma banu Isra'ila yace da dai dukkan ku da dukkan ƴan adam da suke duniya za ku kafirce ba za ku cutar da Allah da komai ba fa inna Allah la ganiyun hamid lallai Allah mawadaci ne abin godiya ne ko ba ku bauta masa ba Allah mawadaci ne bautan da kuke masa ba ta ƙara wa Allah komi domin haka wajibi ne godiya ta ni'imar Allah akan kowane musulmi wannan godiya tana da wahala domin Allah maɗaukaki ya tabbatar da cewa wanda bai yi masa ita ba babu shakka akwai azaba a kansa tana da wahala gode ma nunar Allah abu ne mai wahala domin haka hadisi ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana sahihul kalimin tayyib hadisin da annabi yake ce ma mu'azu dan jabal ɗaya daga cikin manyan sahabbansa an ce daga cikin sahabban manzon Allah babu wanda ya ɗauki siffa tana ta mai kamar mu'azu dan jabal Wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a ranar tashin kiyama idan aka tara mutane kungiya kungiya za a tada malamai a kungiya guda mu'azu dan jabal shine shugabansu Allah shi kara masa yarda manzon Allah ya ce ya mu'azu inni la uhibbuka ya kai mu'azu lalle fa ni ina son ka فلا ta da anna an ta كل dubura kulli salatin kada ka yarda a ƙarshen kowace sallah ya zama kana faɗin wannan zikiri ka riƙa yin wannan addu'a in ji annabi sallallahu alaihi wasallam kafin annabi ya karantar da shi wannan addu'a sai da ya gaya masa ya mu'azu ya kuma ce wallahi na rantse da Allah inni la uhibbuka lallai ne ina son ka don haka magana ta samu ƙarfafawa ta fuskoki da yawa sai da annabi ya rantse masa ya ce kuma ina son ka sannan ya masa gargaɗi ya ce karka yadda a ce ka yi sallah ka tashi ba ka yi wannan addu'an ba ka rika cewa Allahumma a inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika ya Allah ka taimake ni akan zikirinka wato akan tunanin ni'imarka wa shukurika da godiya ga ni'imar taka wa husni ibadatika da kyakkyawar bautanka ka taimaka min akan abubuwa guda uku din nan Allahumma a'inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika ya Allah ka min taimako a bisa tunanin ni'imarka da kuma godiya a kanta da kyautata ibada gare ka hadisin yana sahihu sunan abi dawud ka duba sahihul jami'i hadisi na 7846 saboda matuƙar mutum bai gode ma ni'ima ta Allah ba to tabbata kuwa a kiyama akwai azabar Allah akwai azabar Allah akan duk mutumin da bai gode ma Allah a ni'imar da ya masa ba idan ka yi godiya ga ni'imar da Allah ya maka to ka tsira a suratul nisa'i Allah ya ce ma yaf'alu Allahu bi azabikum ma yaf'alu Allahu bi azabikum in shakartum wa amantum وكان الله شاكرا عليما سورة النساء آية تدريد أربعين دبقوا الله ku." Shin يفعل Allah zai yi الله da azabarku? wai azabar kuɗin nan wani amfani zai wa Allah mece ce ribar da Allah zai samu in ya muku azaba Allah ba shi da wata riba in shakartum wa amantum in fa kun yi godiya ga ni'imarsa kuma kun yi imani da ayoyinsa abin nufi Allah ba zai muku azaba ba wa kana Allahu shakiran alima Allah ya kasance mai godiya ga bawa akan bautan da ya masa a ranar kiyama kuma Allah masani ne ga wanda ya cancanta a gode masa da bisa ayyukan da ya yi ma Allah a duniya babu shakka Allah yana gode ma bayansa a baya ya sa su a gidan aljanna wa kana Allah kiran alima kuma Allah ya kasance mai godiya masanin wanda ya cancanta a gode masa al bai al a cikin littafin sa shu'abul iman ya kawo hadisi na 453 irin wannan hadisin yana cikin siyar a alamin nubala littafin al zahabi a mujallar na goma shafi na 406 daga cikin jikokin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wanda ake kiransa ja'far yana daga cikin manyan malaman farko yake gaya ma Sufyanu Sauri shi ma malamin sunna ne Allah ya ji kansu irin wannan magana kuma ta samu asali daga Abu hurera Allah shi kara masa yarda kamar yadda hadisin ya zo cikin al usul littafin da hakimu tirmidhi a juz'i na biyu shafi na 211 hadisin ya samu riwayoyi da dama akwai wata riwaya ma ta Anas bin Malik wanda ya ɗauko ta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam annabi yake cewa arba'un man u'tiya kullu akwai wasu abubuwa guda hudu duk wanda Allah ya ba mu waɗannan abubuwan guda hudu lam yumna min Allah arba'an ba za a hana shi abubuwa guda hudu ba kuma in dai ka samu hudun nan to hudun nan za su jawo maka wasu hudu in ji manzon Allah a wata riwayar manzon Allah yace ba ma hudu bane guda biyar ne man ulhima khamsatan lam yuhram khamsatan wanda aka bashi kyautar abubuwa guda biyar to ba za a haranta masa wasu abubuwa guda biyar ba in ka samu abubuwa biyar to ba za ka rasa wasu abubuwa guda biyar daban ba da aka tambayi manzon Allah sai ya ba da bayani sai ce man u'tiya shukura lam yumna ziyada duk wanda Allah ya masa kyautar godiya ya dauki wannan siffa ya dauki siffa ta godiya mutum ne mai godiya ga ni'imar da aka masa to duk mutumin da ya dauki wannan siffa ba zai rasa kuma wata siffa na daɗa samun ƙarin ni'imar Allah ba wato duk mai godiya to yana tare da samun ƙarin ni'ima annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dalilin haka saboda Allah ya ce ah, la in shakartum la azidannakum lalle in kuka yi godiya ni ko zan muku kari ashe duk mutumin da ya ɗauki wannan siffa ta godiya to wannan mutumin yana da wata siffa kuma ta samun ƙarin ni'imar Allah ya kamata mu rike wannan da kyau wannan ita ce ɗabi'a ta farko annabi ya ce wanda duk aka ba shi wannan ɗabi'a ya samu wannan hali na godiya to wannan mutum ya samu hali na eh, daɗin ƙaruwan ni'imar Allah na biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man ulhimar du'a lam yuhram ijaba duk mutumin da Allah ya masa kyautan addu'a don ba kowane mutum yake da wannan kyautan ba wallahi akwai musulmin da baya addu'a sansan saboda tsabar sakaci annabi ya ce to wanda Allah ya masa kyauta har ya samu dace da wannan hali na riko da addu'a mutumin da yake rike da addu'a to wannan mutumin Allah ba zai haramta masa ijaba ba in dai ɗari'arka kullum ita ce roƙon Allah to insha Allahu a kwana a tashi akwai ranar da Allah zai amsa maka in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam to haka jama'a mu kula da addu'a wanda duk yake addu'a to Allah zai amsa masa in aka baka wannan hali ka samu hali na yin addu'a kana kokarin addu'a to a kwana a tashi akwai ran da za a samu Allah madaukaki ya biya ma bukatunka sai annabi ya bada hujja akan haka aya da take suratu gafir aya ta 60 wa qala rabbukum ud'uni qala rabbukum ud'uni astajib lakum إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين Allah ya bada hujja akan eh, annabi ya bada hujja akan wannan magana da ayar Allah da take suratu suratu gafir aya ta 60 me yasa annabi yace duk mai addu'a yana tare da ijaba saboda Allah ne ya faɗa a suratu gafir aya ta 60 yace wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ubangijinku yace ku kira ni zan amsa muku kun ga wannan magana alkawari ne Allah ya ɗaukan mu kansa alkawari in dai kun kira shi to zai amsa to duk mutumin da koyi samu ɗabi'a ta kiran Allah a kwana a tashi akwai ijaba da za ta same shi komai daɗewa wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ubangijin ku yace ku kira ni zan amsa muku wannan alkawari ne Allah yayi innal ladina yastakbiruna an ibadati lalle waɗanda suke girman kai suka bar bauta na sayadkhuluna jahannama dakhirin waɗannan za su shiga wutan jahannama suna makaskanta Allah shi kare mu wato suna cikin wulakanci a dalilin haka yasa malamai suka ce ashe addu'a ita ce ibada wanda fassara ce ma da manzon Allah yayi da kansa addu'a ita ce ibada domin Allah ya ce wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum an fara magana da ud'uni aka kare da cewa innal ladzina yastakbiruna an ibadati ashe addu'a huwa ibada addu'a ita ce ibada ya kamata musulmi ya rike addu'a da kyau innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin na farko wanda duk ya samu siffa ta godiya ga Allah na ɗaukaki to wannan mutumin yana tare da samun ƙarin ni'imar Allah na biyu duk mutumin da ya zama ya ɗauki siffa ta addu'a to wannan mutumin yana da siffa ta Allah zai amsa masa eh, eh, addu'arsa wato Allah zai biya masa bukatunsa sai annabi ya ce na uku man ulhimat taubata lam yuhramil qabul wanda duk Allah ya masa kyautan tuba to ba za a haranta masa karba ba in dai Allah ya masa kyautan kokarin tuba domin tuba wata baiwa ce mai girma ba kowa yake samun ta ba ka iya barin sabon Allah kana son zunubin amma sai ka bar shi domin tuna girman Allah da kuma ranar haduwa da shi ka bar zunubi saboda girman Allah wannan shi ake ce ma tuba kana son abin ba wai sai baka son shi ba a lokacin da kake son wannan zunubin sai ka bar shi wannan shi ake ce ma tuba duk mutumin da Allah ya masa baiwa ya iya tuba to wannan Allah ba zai haranta masa karba ba Allah zai karbe shi a suratul shura aya ta 25 annabi ya kafa hujja da ita wannan aya wa huwa alladhi yaqbalu tawbata wa huwa alladhi an ibadatihi وهو الذي يقبل التوبة عن عبادته ويعفو عن السيئات ويعلم ما يفعلون ويستجيب الذين آمنوا ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد النبي صلى الله عليه وسلم يقف هجر إتوان آية وتتكي سورة الشورى wa huwa alladhi yaqbalu tawbata an ibadatihi Allah shine mai karban tuba daga bayinsa wannan magana ce ta Allah da kansa yana karban tuba daga wajen bayinsa babu wani zunubi wanda ya fi ƙarfin Allah ya gafarta mu bawa babu shi matuƙar bawa ya tuba ga Allah ya bar wannan zunubi kafin rai ya fita daga jikinsa Allah ka nufe mu da tuba kafin mutuwa huwa alladhi yaqbalu tawbata an ibadihi Allah shi ne wanda wanda yake karban tuba daga bayansa wa ya'fu an sayyi'ati kuma yana yafe laifuka da aka yi masa wa ya'lamu ma faduna kuma Allah yana sanin abin da mutane suke aikatawa wa yastajibu alladhina amanu wa amilus salihati kuma Allah yana karban addu'an waɗanda suka yi imani suka ayyukan kwarai wa yazidahum min fadlihi Allah yana musu ƙari daga falalansa wal kafiruna lahum azabin shadid kafirai ko suna da azaba mai tsanani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na uku kenan wanda duk Allah ya masa kyautan tuba to ba za a hana masa karbuwa ba in dai ka iya tuba to Allah zai amshi tubanka Allah ka nufe mu da tuba sai manzon Allah ya ce na hudu wa man ulhiman nafaqata lam yuhram al khalafa duk mutumin da aka bashi kyauta aka masa baiwa na yawaita kyauta mutum ne ya zama mai kyauta mai alheri mai taimakon jama'a to duk mutumin da yake ɗaukan dukiyansa ya taimaka wa al'umma da ita wannan mutumin lam yuhram al khalafa Allah ba zai haranta masa cike gurbi ba da za ka ɗauki naira miliyan ɗaya ka yi hidima ga jama'a to wannan gurbin da ka ɗauki miliyan ɗayan Allah zai cike shi in ji annabi Muhammad duk mutumin da ya zama mai kyauta to wannan gurbin da yake da ake samu a dukiyarsa Allah maɗaukaki ba zai bashi ba sai ya cike da na taɓa ɗaukan wannan aya na ce zan yi aiki da shi ka ce yanzu ba ni idan na rasa cefane a gidana abin da ya rage min aljihu saura naira ɗari na ga wani sai in ce malam ga sadaka gwada ka gari. ya zama kudin ya ƙare kaf saura naira ɗari to ka bayar da shi sadaka in dai kana da ƙarfin imani za ka ga abin mamaki rana ba za ta faɗi ba sai Allah kuma ya baka abin da ya fi naira ɗarin nan أنفقتم من شيء فهو daga farko a suratu sabai annabi ne ya faɗa ya ce kul inna rabbi لمن يشاء من عبادي ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين annabi sallallahu alaihi wa sallam yace wa man ulhima nafaqata lam yuhram al khalafa duk mutumin da aka ba shi kyauta aka masa wato baiwa ya samu hali na taimakon jama'a mai yawan alheri to wannan mutumin Allah ba zai haramta masa cike gurbin da ake samu a dukiyarsa ba sai annabi ya karanta wannan aya ta suratu saba'i aya ta talatin da tara kul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru la kace lallai ubangiji na yana shimfiɗa arziki ga wanda ya nufi cikin bayansa kuma Allah shi yake kuntatawa mutum Allah shi ke ba dukiya kuma shi yake amshe ta Inji Allah aka ce yana shimfiɗawa wato ya baka arzikin babu kima babu lissafi sai Allah ya ce wa ma anfaqtum min shay'in duk abin da kuka bayar ko menene aka ce min shay'in ko menene in dai alheri ne mutukan alheri ne kuka ɗauka kuka bayar domin Allah fa huwa fuhu. Allah yana cike wannan gibin wa huwa khairur raziqin kuma Allah shine mafificin masu arzikawa. wannan aya ta ɗauki wasu abubuwa guda uku da suke karfafa maka cewa lallai duk abin da ka bayar domin Allah ba kai asara ba na farko Allah ya kawo kalmar albastu qul inna rabbi yabsutu kamar ana gaya maka in kai naira ɗari ka bayar to Allah in ya tashi baka shi shimfiɗa maka dukiyan da yi babu lissafi na biyu Allah ya amfani da kalmar yukhlifuhu yana cike gurbinsa dan ya tabbatar maka har abada ba za ka ba da wani abu na dukiyanka sannan a ce ka yi asara ba ribar da za ka samu ta fi abin da ka ɓatar domin Allah sannan abu na uku Allah madaukaki ya ce wa huwa khairur raziqin Allah shine mafificin masu ba da arziki kenan abin da ake nufi babu kyautan da za ka samu a duniya wanda yawanta ya fi kyautan da Allah zai baka Dade dai za ka taimaki addinin Allah da dukiyanka in ji manzon Allah sallallahu alaihi sallam. sai annabi ya ce na biyar wa man ulhuma al-istighfar wanda aka yi masa baiwa ya zama ya ɗauki siffa ta neman gafaran Allah lam yuhram min maghfirata ba za a haramta masa karban gafara din ba ba za a haramta masa ya samu gafaran Allah ba in dai ya zama ɗabi'ar ka ce ka rika neman gafaran Allah to Allah ku zai gafarta maka laifukanka Jafar jikan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce masu fiyanu sauri idan tabbatar rizqa ya kai malam yana gaya ma sufiyanu sauri da dukkan su malaman farko ne malaman sunna Allah ya ji kansu yace masa malam da dai arziki wato zai yi lattin zuwa gare ka abinda ake nufi shine ka so arzikin bai zo ba a lokacin da kake bukatar ka samu dukiyar dukiyar ta zuwa zai ce masa to idan ka nemi arzikin ka nemi arzikin ya ki zuwa fa aksir min al istighfar ka yawaita neman gafaran Allah zaka ga abin mamaki saboda Allah ya faɗa a cikin Qur'ani ya ba mu labarin annabi Nuhu alaihi salam annabi Nuhu yake cewa fa qul tastaghfiru rabbakum qul kana ghaffara annabi Nuhu yake ba mu Allah labarin irin wa'azin da yawa al'umma sai yake fa kuntu astaghfiru rabbakum na ce ya ku jama'a ta ku nemi gafaran Allah innahu kana gafara lalle Allah ya kasance mai yawan gafara ga bayinsa in kun nemi gafaran Allah me zai muku yursalan alaikum midrara Allah zai sake sama gare ku ku rika samun ruwan sama akai akai kamar abinda Bahaushe ke cewa ruwan sama kamar da bakin ƙwarya mijiraran Allah zai ba ku ruwan sama wa yumdidukum bi amwalin wa yumdidukum bi amwalin wa na wa ya lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara wa yumdid lakum ah, wa yumdidukum bi amwalin Allah zai mummunka muku wato zai ba ku bi amwalin zai nunnuka muku dukiya ya ba ku dukiya mai yawa wa bani ya ku yaya ya ba ku haihuwa wa ya kun jannatin ya sanya muku gonaki wa ya kun anhara ya ba ku rafuka matukar kuna neman gafararsa ashe istighfari yana kawo haka dukan irin wanda ya auku ga al basari Allah ya ji shi ma yana cikin tabi'ai al basari. labarin sa yana cikin fatul bari a mujallar na goma sha ɗaya shafi na tis'in da takwas wani mutum yanzu ya ce masa gafar malam shaka ilahil jadab gona ta bana je musiba ta aukan mata abinda ya faru da kai kenan ya ce eh, ya ce istaghfirullah lahaji ka nemi gafaran Allah sai ga wani yanzu wa shakka ilaihi ji afar alfakara wani yazo ya kawo masa kukan talauci ya dame ni gafarta malam hanyoyi duka sun toshe talauci ina cikin wahala na rashin kuɗi talauci ya dame ka yace kwarai ce istaghfirullah kai ma je ka nemi gafaran Allah wa shaka ilaihi akharu jafafa bustanihi wannan ya kawo kukan gonarsa ta samu fari wancan ya kawo kukan kasarsu ta samu fari wanda ya kawo kukan gonarsa ta samu wato musiba babu amfani mai kyau shi ma ya ce masa istaghfirullah je ka nemi gafaran Allah sai ga wani ya zo wa shaka ilaihi akharu adama alwalad yace gafarta malam ne dai kan na rasa haihuwa shekaru da yawa na yi auren akai akai amma dai Allah bai nufe ni da zan samu haihuwa ba wace addu'a za zaka bani ne in rike ce istafirin da haje kai ta neman gafarar Allah sai da ya haɗa su duka sunan sai ya ce to ai Allah ne ya bamu labarin Annabi Nuhu alaihi salam Annabi Nuhu ya ce wa mutanensa istaghfiru rabbakum ku nemi gafaran ubangijinku in kun nemi gafaran Allah innahu kana gafara lalle shine yawan gafara ne na farko yursilis sama'a alaikum mijrara zai sake muku sama ya ba ku ruwan sama akai akai wa yumdidukum bi amwalin ya ninninka muku dukiya ya ƙara muku dukiya wa yumdidukum wato wa yazidukum bi amwalin ya ƙara muku dukiya wa dalila ya ƙara muku yaya kai da baka da haihuwa Allah ya baka a dalilin istighfari wa yaj'al lakum jannati ya ba gonaki kai da gonar ka ta samu matsala in ka nemi gafaran Allah Allah zai baka amfani a cikin wannan gona wa Allah lakum anhara ku da kuke kukan babu ruwa in kun nemi gafaran Allah Allah zai saukar muku da ruwan sama domin haka istighfari yana jawo waɗannan abubuwa gaba ɗaya ka duba sahihu sunan abi dawud hadisi na dubu da da biyar goma sha shida, sunan tirmidhi hadisi na dubu uku da hudu hudu da da da talatin sunan ibn Maja hadisi na dubu uku da da takwas goma sha hudu a sahiha hadisi na biyar da da hamsin shida. abdullahi bin umar Allah shi kara masa yarda yace manzon Allah yana yawaita istighfari annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ne mai yawanta istighfari jama'a mai koyi da manzon Allah ce inna lana'uddu li rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil majlis alwahid mi'ata marra a zama ɗaya Kulu. muna zaune da manzon Allah muna ganin bakinsa yana motsi mukan kirga istighfari kamar guda ɗari ta motsin bakin annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam. yana cewa rabbi gufirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم Abdullahi bin Umar ya ce zama ɗaya kurun mukan kirga guda ɗari ya fito daga bakin manzon Allah ba iyakan istighfarin da annabi yake a rana ba kenan istighfari yana cikin zikiri da ake kiransa al-mutlaq ba shi da iyaka duk sa'ilin da ka samu dama ka yawaita faɗin ah, rabbi gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim ya Allah ka yi min gafara ka yafe min zunubi na lalle kai mai karban tuba ne ko mai yawan jin kai ka yawaita yin haka a suratu hudu Allah ya ba mu labarin matsayin istighfari kamar yadda ya ba mu bayanin muhimmancin istighfari a wannan sura da yake ba mu labarin annabi Nuhu alaihi salam a suratu hudu Allah ya ce wa an tafiru rabbakum summa tubu ilayhi wa an tafiru rabbakum summa tubu ala summa tubu ilayhi yumatti'ukum mata'an hasana يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضلا وإن تولوا وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير idan za mu sake daga farkon suran alif lam ra wace kitabun hukimat ayatu hukimat ayatu thumma fussilat min ladun hakimin khabir wanda Allah ya bashi qur'ani ya masa babban kyauta wannan magana Allah ya yi ta a farkon sura farkon sura hud Allah ya ce alif lam ra kitabun uhkimat ayatuhu wannan littafin qur'ani wani littafi ne na daban jama'a wani littafi ne na musamman uhkimat ayatuhu an kiyaye ayoyinsa ثم فصلت sannan aka rarrabe bayanin da ke cikin sa daki daki min ladun hakimin khabir littafi ne daga wajen wani mai hikima kuma wani masanin al'amarin dan adam don haka wato babu wani mutum wanda ya isa ya faɗa da qur'ani kuma ya ci nasara don na farko wanda ya saukar da qur'ani shine Allah kuma da ya tashi mana bayanin ma siffofinsa a wannan aya yace min ladun hakimin khabir Ƙur'anin nan da farko dai an kiyaye ayoyinsa an tsara ayoyin an kiyaye su ta yadda barna ba zai taɓa shiganku ba sannan wanda ya saukar da ƙur'ani kuma wani mai hikima ne wani kuma masanin ɗabi'a ne na ɗan adam masanin labari na duniya gaba ɗaya sai Allah ya ce Allah ta'budu illallah Allah illallah ya ku mutane kada ku bauta ma wani face Allah إنني لكم منه نذير وبشير yace lallai ni mai gargadi ne gare ku game da Allah kuma mai muku albishir ne wanda duk bi Allah to zai samu aljanna Allah ka samu naci wa anastaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumatti'ukum mata'an hasana sai Allah yace wa anastaghfiru rabbakum ubangijinku sun ilai sannan ku tuba zuwa ga Allah neman gafara shine ka nemi Allah ya yafe maka laifukan da kai tuba kuwa ita ce ka bar wannan laifin har abada bambancin su kenan Allah ya ce ku nemi ubangijin ubangijinku game da zunubai da kuka aikata sannan ku tuba gare shi kada ku sake waɗannan laifukan in kuka yi abu biyu ɗin nan kurum wannan fa maganar aya ce ta Qur'ani idan kuka nemi gafarar Allah kuka tuba ga Allah yumati'ukum mata'an hasana Allah zai ba ku kyakkyawan jin daɗi a nan duniya ba ma maganar a baka dukiya ko a baka haihuwa ba ko a baka a baku ruwan sama ko a baku gonaki Allah sai dunkula maganar ya ce in dai jin daɗi ne na duniya to Allah zai baka kyakkyawan jin daɗi a nan duniya matukar ka nemi gafararsa kuma ka tuba gare shi domin haka istighfari yana jawo wa mutum dukkan wata ni'ima ta duniya wa yu'ti kulli dhi fadlin fadla ajalan musamman wa yu'ti kulli dhi fadlin fadla wato zai ba ku wannan ni'ima zuwa ga wani wa'adi da aka ambata shine ajali na mutuwa wa yu'ti kulli dhi fadlin fadlahu kuma Allah zai ba mu dukkan wani mai wata falala falalarsa Allah zai ba mu dukkan wani wanda aka yanka masa wani rabo da za a bashi a nan duniya Allah zai bashi kafin ya mutu wa in tawallaw wa in tawallaw fa inni akhafu alaykum adaba yawmin kabir Allah ya ce wa in tawallaw in ko kuka juya baya kuka ki neman gafaran sa kuka ki tuba gare shi fa inni akafu alaikum azaba yawmin kabir to ka ce musu ni fa ina ji muku tsoron azabar da za ta same ku na wani yini mai girma azaba ta kiyama Allah shi kare don haka babu shakka duk mutumin da yake taimakon addinin Allah wannan mutumin Allah yana taimakon sa kuma idan kana son ni'ima to ka riki istighfari wani zai ce ah, to istighfari kadai za a yi ta yi ai ya kamata ai abin daki daki ko Allah ina bukatan kuɗi shi in ba ya ce Allah ina bukatan kuɗi ba yana ganin bai roki Allah ba shi ko Allah cewa yi wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi ba sai ma kun ce Allah ya baku ba ku daina mu kawai ku tuba gare shi kar ma ka roki komai yumatti'ukum mata'an hasana Allah zai baku kyakkyawan jin daɗi Allah ka nufe mu da neman gafararka to haka mu kiyaye waɗannan abubuwa guda biyar da suka fito daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce na farko duk mutumin da Allah ya bashi damar godiya to Allah ko zai ƙara masa ni'ima in dai kana son ni'imar da Allah ya baka ya daɗa ƙara maka to kai masa godiya na biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da ya riki addu'a to Allah ba zai haranta masa ijaba ba ka rike addu'a kada ka gaza a kuma kada ka karaya ka ce ai addu'an nan an dade ana yin ta ka ci gaba da yin addu'a alkawari ne Allah yi wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum Ubangijin ku ya ce ku kira ni zan amsa muku don haka in dai ka kira Allah zai amsa maka ka dai saurara kar ka gaza kar kuma ka fasa ka ci gaba da addu'an nan a kwana a tashi akwai lokacin da Allah madaukaki zai biya ma bukatunka manzon Allah ya ce na uku duk mutumin da aka masa kyautan tuba wannan mutumin ba za a haramta masa karbuwa ba in dai ka iya tuba ga Allah to Allah zai karbe ka don haka komai yawan zunubin bawa in dai ya tuba ga Allah Allah yana gafarta masa zunubansa matukar Allah ya nufe shi da tuba kafin mutuwa mazan Allah ya ce na hudu mutumin da aka yi masa baiwa na yawaita kyauta da alheri shi wannan mutumin baya rasa samun tallafi daga wajen Allah in dai kana kyauta kana alheri kana taimakon jama'a da kuma addinin Allah to ba ka rasa tallafi daga wajen Allah Allah yana cike gurbi yana cike gidin da aka samu a dukiyanka magana ce kai tsaye ta Allah madaukaki da kuma manzonsa sallallahu alaihi wasallam sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na biyar mutumin da aka yi masa baiwa na neman gafaran Allah to wannan mutumin ba a haramta masa samun gafaran Allah din matukar ka nemi gafaran Allah to Allah zai gafarta maka zunubinka wannan ita ce fassara ta farko da malaman sunna suka yi makalman zikiri wacce ta zo a wannan aya ta suratul baqara fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun ma'anar fazkuruni shine ku tuna ni'imata washkuruni ku yi min godiya wala takfuruni kar ku butulce mini ku rika tuna ni'imar da na yi muku matukar kana tuna ni'imar Allah to za ka yi godiya gare shi domin duk halin da ka shiga in ka yi tunani akwai wanda ya shiga halin da ya fi naka muni sai ka gode ma Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku rika duba na kasa da ku kada ku rika duba na sama da ku in kuna duba na sama da ku to karshen ta ba za ku yi godiya ga ni'imar da Allah ya muku ba ku rika duba waɗanda kuka fi duk tsananin hali da ka shiga akwai wanda ya shiga wanda ya fi naka muni fassara ta biyu wacce malaman sunna suka yi ita wannan kalma ta fahkuru ne ku yi zikiri na malamai suka ce ma'anar kalmar fahkuru ne shine ku yi zikiri na bi ma'ana ku rika ambato na azkurkum ne kuwa zan ambace ku Allah ya ce ya ku musulmai ku rika ambato na ni kuwa zan ambace ku washkuru li wala takfurun ku yi godiya gare ni kada ku butulce mini wato wannan umarni ne Allah maɗaukaki yake mana cewa mu yawaita yin zikiri gare shi ana umartan musulmai su yawaita zikirin Allah yana kama da aya da take suratul ahzab aya ta 41 wacce Allah maɗaukaki yake cewa ya ayyuhal ladina amanu zkurullah ayyuhal ladina يسبحه يسبحه بكرة وأصيلا ita wannan aya ta suratul baqara fadkuruni azkurkum ku yi zikirina zan yi zikirinku wato ku yi tunanina ku ambace ni ni na zan ambace ku tana umurtar mu da yawaita zikirin Allah tana kana da waccan aya ta suratul ahzab ya ayyuhal ladina amanu zkurullaha zikran kathira ya ku waɗanda suka yi imani ku yi zikirin Allah zikirin mai yawa ku ambaci Allah ambato mai yawa wa sabbihuhu bukratan wa asila kuma ku yi ma Allah sallah safe da yamma ah, wa sabbihuhu ma'ana tasbihi anan shine sallah ku yi tasbihi ga Allah wato ku yi ibada ga Allah safe da yamma babu yadda za a yi a samu wasu mutane da suke zikirin Allah face mala'iku sun lullube wannan gurin wa gashiyatuhum rahma mala'iku eh, eh, wato Allah madaukaki zai sa mala'iku su rufe wannan guri sannan rahama ta mamaye mutanen wa nazarin alaihi mustaqila kuma natsuwa ta sako a kansu sai annabi a karshe ya ce wa Allah fi man indahu kuma Allah zai ambaci waɗannan mutanen zai yi yabo game da waɗannan mutane a can wajen mala'iku da suke tare da shi duk sa'ilin da aka samu wasu mutane suna zikirin Allah waɗannan nau'uka na albarka suna samuwa a wajensu idan mutane suna zikiri to mala'iku suna zuwa gurin sannan rahamar Allah tana mamaye wannan gurin kuma nutsuwa tana sauka a wannan gurin sannan a can saman bakwai Allah yana ambaton mutanen da suke wannan guri da ake zikirin Allah waɗannan nau'ukan albarka duk suna aukuwa a inda duk aka taru ana zikirin Allah maɗaukaki rahama za ta sako shi yasa malamai suke cewa komai iliminka ka yi ƙoƙari ka halarci wurin da ake karatu domin ba wai ƙaruwar da za ka yi shine da ilimi ba in ka tafi wajen da ake karatun ƙur'ani wajen da ake wa'azi ko da duk abin da ake faɗa ka sani ai akwai rahamar da take saukowa wanda in baka zo gurin ba ba za ka same ta ba sannan akwai wani ambato da Allah yake yana kirga waɗanda suke wannan gurin a saman bakwai yana yabon su a wajen mala'iku ka ga baka gurin don haka baka samu wannan yabo na Allah ba domin haka komai ilimin ka in ana wa'azi yi kokari ka halarci wannan gurin saboda ka samu ita wannan rahama wacce Allah madaukaki ya sauke ke saukarwa a wajen da ake zikirin zikirinsa misalin hadisi na biyu wanda yake bayanin falalar zikirin Allah shi ma hadisi yana cikin sahihul bukhari hadisi na dubu shida da da arba'in biyar yana sahihu muslim hadisi na dubu biyu da da shida tamanin tara hadisin abu hudaira waɗannan hadisai duk muna jin su kullum illa kawai abin da ke zama wajibi a kanmu mu zage damtse mu tsaya mu ga muna aiki da su Allah ka sa mu iya annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna lillahi mala'ikatan yatufuna fi turuq akwai wasu mala'iku na musamman waɗanda Allah ya ware aikin su shine su rika bin lungu lungu sako sako titi titi na gari suna dubawa suna ahlal zikri ina za su samu masu zikirin Allah waɗannan mala'ikun aikin su kenan kurum su rika zagaye cikin gari suna neman masu zikirin Allah fa'iza wajadu qauman yadhkuruna Allah azza wa jalla idan suka samu wasu mutane suna zikirin Allah tanadau sai su rika kiran juna hamummu ila hajatikum ku zo ku zo ga abin da kuke nema ga bukatar ku ta samu suna kiran juna sai duk a haɗu waɗannan mala'iku su haɗu a wannan gurin da ake zikirin fa yakhufunahum bi ajnihatihim ila as-sama'i dunya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai su rufe mutanen nan da fukafukansu har zuwa sama na duniya fa yas'aluhum rabbuhum sai su ya tambayi waɗannan mala'iku wa huwa a'lamu bihim Allah ya fi sanin halin da bayan su ke ciki amma duk da haka Allah zai tambaye su domin aikin su kenan aiki ne aka sa su su rika zagayawa saboda su gano masu zikirin Allah sai Allah ya tambaye su yace musu ma ya kulu ibadi bayina din nan da kuka samu suna zikiri na mai kuka ji suna faɗa sai ce ya kulu na yusabbihu laka mutane su suna tasbihinka wa yukabbiru laka suna takbirinka suna kabbara wa yahmadu laka suna tahmidinka wato suna godiya gare ka wa yumajjidu laka kuma suna girmama ka ya kai Allah annabi sallallahu alaihi wa عليه وسلم يتي فيقول sai Allah ya tambayi mala'ikun hal ra'awni shin waɗannan mutane da kuka samu suna zikiri na sun taba gani na ne sai mala'ikai su ce la wallahi ma ra'auka ya ubangiji ba su taba ganin ka ba amma ga shi nan dai mun samu suna zikirin ka qala annabi yace fa yaqulu fa law auni sai Allah ya tambaye sai ce to me kuke gani da a ce waɗannan mutane sun taba gani na fa ba su taba gani na ba suna zikiri na me ga tanku da a ce sun taba gani na qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace yaquluna uh, suna cewa law ra'auka da dai waɗannan mutane sun taɓa ganin ka a ashadda laka ibadatan wa ashadda laka tamjidan wa aksara laka tasbiha da a ce mutanen nan sun taɓa ganin ka to da ibadar da suke maka ta fi ta yanzu tsanani da girmama ka da suke yi ta fi wato ta fi ta yanzu tsanani da tasbihin suke da suke maka zikirin da suke da ya fi na yanzu yawa da dai sun taɓa ganin ka to da zikirin da za su yi maka ya ubangiji zikirin nan da ya fi na yanzu qala sai Allah madaukaki ya ce fa yaqulu fama yas'aluni to wace bukata kuka ji sun roka wannan yana nuna muku duk sa'ilin da mutum ya gabatar da ibada akwai bukatar ya gabatar da wata addu'a da sa ga Allah madaukaki sai mala'iku su ce ya ne suna cewa ya tsaluna kan janna idan sun gama zikirin nan suna roƙonka ka ba su gidan aljanna kala sai Allah ya sai Allah ya ce ya kula ya ce hal ra'auha shin da suke roƙon a basu aljanna sun taba ganin ita aljannan ne sai mala'iku su ce la wallahi ya rabbi ma ra'auha ba su taba ganin aljanna ba kala sai ya ce ya kula fa kaifa law annahum ra'auha sai Allah ya tambaye su ya ce me kuke gani da a ce sun taba ganin aljanna wani irin roƙo za su yi a basu ita wannan gida na aljanna sai mala'iku su ce law annahum ra'awha kanu ashadda alaiha hirsan wa ashadda laha talaba wa a'zama fiha ragabatan da a ce sun taba ganin aljanna to da kwadayin su game da samun aljanna ya fi yanzu tsanani sannan da neman da suke yi su samu aljanna neman da suke yin da ya fi yanzu tsanani sannan kuma wato da kosawar da suke akan samun aljanna ko akan su shige ta da kosawar ta fita yanzu kala sai Allah ya tambaye su fa mimma na to me kuka ji kuma suna neman tsari Allah ya musu tsari da shi bayan sun gama zikirin nan kala sai mala'iku su ce minan nar mun ji suna cewa Allah ka yi musu tsari daga wuta kada sai Allah ya ce wa auha sun taba ganin wuta din ne kala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa yaquluna sai malaiku su ce la wallahi ya rabbi ma ra'auha ah, wallahi ya ubangiji ba su taba ganin wuta ba amma suna neman kai musu tsari daga shiganta ya sai Allah ya ce fa kaifa law ra'auha yaya kenan da a ce sun taba ganin wuta wani irin neman tsari za su yi game da shiganta ya sai malaiku su ce law ra'auha da a ce sun taba ganin wuta kanu ashadda minha firaran da gudun da za su yi game da wuta ya fi na yanzu tsanani wa ashadda laha makafatan sannan kuma tsoron da za su yi game da shiga wuta da ya fi na yanzu tsanani kala sai Allah ya ce fa ushhidukum to ina kafa ku a matsayin masu shaida ina kafa ku a matsayin masu shaida ina gaya ma waɗannan mala'iku anni qad gafartu lahum la gafarta ma duk mutanen nan da kuka samu suna zikirina قال النبي صلى yace ya وسلم malakun يقول mala'ika a lokacin da Allah ya ce ya gafarta ma waɗanda aka samu a wajen zikirin nan sai wani mala'ika daga cikin mala'ikun Allah sai ya ce to ya ubangiji ka ce ka gafarta ma mutanen da muka samu a wannan guri suna zikirin ka sai dai kuma fihin fulanun a wajen fa akwai wane laisa minhum baya da halinsu inna ma ja alhajatin kawai ya zo don wata bukata ce mun samu suna zikirinka wani ya tafi gurin amma fa shi ba zikirinka ne ya kai shi ba wata bukata su ce ta kai shi gurin domin duk inda ga mutane an taru ana wa'azi to mutane kashi uku ne akwai kashi guda sun taho tsakani da Allah suna sauraron a faɗa musu gaskiya su ɗauka nan take su yi aiki da shi akwai kashi guda waɗanda sun zo ne su gwada su gani shin abinda ake faɗa a wannan gurin gaskiya ne ko a'a idan ya dace da zuciyarsu su ɗauka in bai dace ba su aji. sannan akwai kashi guda waɗanda sun zo ne don su ɓata gurin su ba sun zo ne don su ƙaru da wannan taron ba sun zo ne don su ɓata wannan gurin shi ne mala'ika na ce to wannan guri da muka tafi fa mun samu akwai wani wanda baya tare da su inna ma ja'a li hajati wata sa ta kai shi to kuma gashi ya Allah ka ce duk wanda ke gurin ka gafarta masa qala sai Allah ya ce humul julasa ula yashqa jalisuhum ai waɗanda duk kuka ga sun hadu suna zikirin Allah to mutanen kirki ne wanda duk ya zauna da su ba zai tabe ba don haka shi din ma an masa gafara an gafarta masa zunubinsa hadisin yana sahihul bukhari da sahihu muslim a wata riwaya ta al-imam muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba da labari yace inna lillahi mala'ikatan sayyara Allah yana da wasu mala'iku masu yawo masu tafiya a cikin gari suna neman ah, fudala yaftaguna majalisar zikiri suna neman guraren da ake zikirin Allah fa idza wajadu majlisan fihi zikirin idan sun samu wani wajen zama wanda aka samu zikirin Allah ka'adu sai su zauna ma'ahum tare da su wa haffa ba'dhum ba'dha bi ajlihatihim hatta yamla'u ma bainahum wa baina samai duniya annabi sallallahu alaihi wannan mala'ika ya dora fuffukensa a saman na wannan wannan ya dora fuffukensa a saman na wannan da haka da haka sai sun cike tsakanin wannan gurin karatun da kuma saman duniya in ji annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ta farraku a lokacin da suka tashi daga wannan guri araju sai su haura wa sa'adu ila sama'i su tafi sama idan sun haura sama kala za su kai labari dama aikin su kenan wannan mala'ikun a waɗannan mala'iku aikin su kenan su nemi wajen zikiri to tun da sun samu za su kai report ana tashi daga wajen wannan zikiri sai su tafi sama su kai report ma Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa yas'aluhum Allahu azza wa jalla sai Allah magwayo ne daukaka ya musu tambaya wa huwa a'lamu bihim ya fi su sanin halin da aka samu amma zai musu tambaya saboda aikin su ne min aina jitun daga ina kuka zo fa yaqulu sai su ce ji'ina min indi ibadin ibadin laka fil ardi ya Allah mun zo maka ne daga wajen wasu bayanka a duniya yusabbihu laka mu suna tasbihin ka wa yukabbirunaka suna kabbaranka wa yuhallilunaka suna tahlili suna hailala wa yahmadunaka suna godiya gare ka suna alhamdulillah wa yas'alunaka suna rokonka bukatu kala sai Allah ya ce wa ma yas'aluni me kuka ji suna roƙona kalu sai su ce yas'alunaka jannataka mun samu suna roƙonka ka ba su gidan aljanna kun ga wannan yana karantar da mu cewa duk sa'ilin da kai ibada kai kokari ka gabatar da buƙatar ka kuma ita wannan buƙatar taka ya zama aljanna ita ce kan gaba abinda da za ka roƙa ya zama Allah ya baka aljanna don babu wata ni'imar da Allah zai ba wa ɗan adam wacce tafi aljanna kala sai ce wa hal ra'au jannati sun taba ganin aljanna ta ne har suke roƙo na in basu hadu sai su ce la ai ba su taba gani ba kala sai Allah ya ce fa kaifa law ra'au jannati yaya kuke gani da a ce sun taba ganin gidan aljanna ta kalu sai su ce da sun taba gidan ganin aljannan ka lalle ya ubangiji da koyo roƙon da za su yi maka yafi haka sannan mun same su wa yastajiru laka suna neman tsarin ka kana sai Allah ya ce wa mimma na ne ah, daga wani abu ne suke neman tsari na kalu sai ce min narika ya rab mun samu suna neman tsarin ka game da shiga wuta ya ubangiji kala sai Allah ya ce wa hal ra'aw nari shin sun taba ganin wuta na ne kalu sai su ce la ba saba ganin wutar ka ba ya Allah kalu sai Allah ya ce fa kaifa laura aunari yaya kuke gani da sun taba ganin wuta na kalu sai su ce yastaghfiru laka da sun taba ganin wutan ka ya Allah ku da sun yawaita neman gafaranka wato fiye da neman gafaran da suke a yanzu kala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa yaqulu sai Allah ya ce kad gafartu lahum na gafarta musu fa a'taytuhum ma sa'alu kuma duk abin da suka roƙa in ba su a wannan gurin na ba su aljanna wa ajartuhum min mastajaru kuma duk abin da suka nemi in tsare su daga sharrin sa a wannan zama to na musu tsare daga sharrin wannan abin qala yaquluna sai mala'iku su ce rabbi ya ubangiji fihim fulanun abdul fatta'un a cikin su akwai wani bawa mun samu wani mutum a wajen shi wannan mutumin yana da zunubai masu yawa ya ce musu kun samu wani mutum wanda ba yi da hannunsu su ce na'am haka ne ya ubangiji inna ma marra shi wannan mutumin wucewa ne ya zo yi shi bai je wajen karatun ba ya zo wucewa ne fajar da mahun kawai sai ya zauna tare da su kala annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya kudu sai Allah ya wala walahu shi din ma tun da har ya samu isa wannan guri da ake karatu ga fartu da na gafarta masa kuma kaumu su waɗannan mutane da suka samu suna zikiri la yashqa bihim jalisuhum duk wanda ya zauna da su ba zai tabe ba kun ga ashe zama da mutumin kirki yana samar da riba matukar ka zauna wajen da ake zikirin Allah to babu shakka ba za ka yi asara ba a suratul ra'd Allah madaukaki ya tabbatar mana alladina amanu wa tatma'innu qulubuhum بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأفيضوا بالهم وحسن مآب الله يشاء الذين آمنوا وأن سكي إيماني وتطمئن قلوبهم بذكر الله كما سكا سامنا ذكر الله sai Allah ya ce ala ku sani bi zikirillahi tatma'innul qulub da zikirin Allah ne zukata suke samun natsuwa alladhina amanu wa amilus salihati wadanda suka yi imani suka ayyuka na kwarai tuba lahum za su samu tuba wa husnu ma'abin da kuma kyakkyawar makoma menene tuba in ka duba as-sahiha hadisi na 1985 Abu Sa'id al-Khudri yace a lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan aya ya karanta wannan aya tuba lahum wa husnu ma'ab wani sai ya tambayi manzon Allah yace ma tuba ya rasulullah menene kuma tuba قال سي النبي يتي طوبى شجرة, شجرة في الجنة ce a gidan aljanna masirata mi'ata amin tsawon tafiyan shekara ɗari in kana son ka wato faɗin wannan bishiya irwanta to za ka yi tafiyan shekara ɗari saboda girmanta sunanta tuba siyabul jannati annabi sallallahu alaihi wasallam yace tufafin yan aljanna ta min akmamiha daga kwansan itatuwan wannan bishiyar ake fitarwa ba kamar duniya ba in kana son kawo sai ka tafi supermarket ko ka shiga kasuwa ita aljanna kayan yan aljanna daga jikin wannan bishiya ake fitarwa domin haka ba a kwatanta ni'imar aljanna da ni'ima ta duniya abdullahi bin abbas ya ce duk wata ni'ima da take aljanna in ka ji an ce akwai ta a duniya ta suna ne kawai suna ne kadai ya haɗa tsakani amma siffa da nau'i da komai ba ɗaya ba ne. Allah ka nufe mu da shiga aljanna hadisi na uku yana sahihu bukhari hadisi na saba'in yana sahihu muslim hadisi na biyar hadisin abu huraira النبي صلى الله عليه وسلم يي مغنر حديث القدسي يقول الله تعالى الله مدوكي yana cewa ana inda zanni abdi bi wa ana ma'ahu idza zakarani ni ina tare da na ta inda ya tuna ni in dai bawa na yayi tunani na to ni ina tare da shi fa in zakara ni fi nafsihi in ya ambace ni a cikin ransa zakartuhu fi nafsihi zan ambace shi a cikin raina eh, fi nafsi idan bawa na ya ambace ni a cikin ransa a zuciyarsa to zan ambace shi a cikin raina bi ma'ana in kayi zikirin Allah a boye to Allah maɗaukaki zai yi zikirin ka dubi to zai ambace ka wa in zakarani fi mala'in idan bawa na ya ambace ni a cikin wata jama'a zakartuhu fi mala'in ni ko zan ambace shi a cikin wata jama'a khairun minhum jama'ar da ta fi tashi alheri to wannan zikiri da ake magana shin ya ake yin sa ne ya kamata mu gane babu wata ibada da za ka yi a addinin musulunci da ka babu wata ibada wacce za ka yi ta da ka dole sai ka yi bincike a annabi sallallahu alaihi wa sallam da karanta muddin kana so ka samu ladan Allah ibadar da ka yi ta ba tare da ka yi bincike yadda manzon Allah ya karantar ba wannan ibadar ka da lada a kanta a ranar tashin kiyama in ji wane in ji annabi muhammad man ahdasa fi amrina haza ma laysa minhu fa huwa raddun duk wanda ya kirkiro wani abu cikin musulunci wanda da can babu shi to wannan ana mayar masa sa sai an sa ka aiki sannan ake baka lada Allah bai sa ka kai ba don haka in kayi kayi kayi kayi kada ka yi tunanin Allah zai baka lada akan aikin da shi bai karantar da kai kai ba zan ba ku misalin labari wanda al'imamu darimi ya ruwaito wannan labarin yana cikin littattafai da yawan gaske in ka samu tasihu du'a littafin bakar abu zaidin shafi na 148 ya kawo labarin wannan labarin ya auku ne a ƙarshen zamanin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam akwai wani malami da ake kiransa Umar bin Yahya Amr bin Yahya ko a ce masa Umar bin Yahya yake cewa sami'tu abi yuhaddisu an abihi qala kunna najlisu ala babi Abdullah bin Mas'ud qabla salatil gadati daga cikin sahabban annabi Muhammad akwai wanda ake kiransa Abdullahi bin Mas'ud Allah shi kara masa yarda wannan abu ya auku ne a bayan rasuwar manzon Allah zamanin Abdullahi bin Mas'ud kusan ƙarshen sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to wannan mutumin tabi'i ne yake ba da labari yace mun kasance wato mukan zo kofar gidan abdullahi bin mas'ud mu zazzauna kafin a yi sallar asubahi wato idan za a tafi za a yi sallar asubahi idan an kira sallah sai almajiran wannan sahabin na annabi almajiran abdullahi bin mas'ud kafin su wuce masallaci sai sun biyo gidan abdullahi bin mas'ud sun zauna a kofar gidan shi fa idza kharaja mashayna ma'ahu ila masjid idan ya fito sai mu taka tare da shi mu tafi masallacin wato ba za su wuce masallaci kai tsaye ba da asubahi sai sun zo kofar gidansa sai zauna abdullahi bin mas'ud ya fito sannan sai su taka su wuce yace fa ja'ana abu musa al-ash'ari wata rana muna zaune sai ga wani sahabin annabi kuma da ake kiransa abu musa al-ash'ari Allah shi kara musu yarda sai gashi nan ya zo da asubahi da ya zo kofin gidan Abdullahi bin Mas'ud sai ya sami mu muna zazzaune muna jiran Abdullahi bin Mas'ud ya fito daga cikin gida don mu wuce masallaci waɗannan mutane guda biyu dukkan su sahabban manzon Allah ne Abu Musa al da ya same mu sai ya tambaye mu akharaja ilaikum Abu Abdurrahman ba'du shin Abu Abdurrahman ya fito ya fito kuwa tukuna ko ko bai fito ba kullum sai muka ce la bai fito ba tukuna muna dai jiransa ne ya fito sannan mu kama hanya mu je masallaci fajalasa sai shi ma abu musab ash'ari ya samu guri ya zauna wanda shi ma sahabin manzon Allah ne kuma dukkan suna cikin daddadun sahabban annabi Muhammad da Abdullahi bin Mas'ud da Abu Musab ash'ari dukkan suna cikin as-sabiquna al-awwaluna waɗanda suka fara musulunta a gaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma sai ya samu guri ya zauna ana jiran Abdullahi bin Mas'ud ya fito daga cikin gida falamma kharaja can kuwa sai ga abdullahi bin mas'ud ya fito daga cikin gida kunna yana fitowa sai muka mimmike ilaihi jami'an gaba ɗayan mu muka tashi saboda mu ce masallaci fa qala lahu abu musa sai abu musa ashari ya matso ya same shi yace ya aba abdurrahman kaga abin da ya kawo gidanka da asuba din nan inna ra'aytu fil masjidi anifan na riga na isa masallacin na riga na isa masallaci da na tafi sai na ga wani abun mamaki ban taba ganin irinsa ba wannan abu amran ankartuhu wani al'amari ne wanda zuciyata ta kyamace shi walam ara walhamdulillahi illa khaira amma dai kada gaban ka ya fadi abinda na gani alheri ne alhamdulillahi sai dai fa duk da shike alheri ne zuciyata ta kyamace abun ji abu musa al-ash'ari yace don haka yasa nace zan biyo ka gida in same ka in gaya maka in ji fahimtar ka kafin ma mu isa masallaci kai ma ka gani dukkan su sahabban manzon Allah ne sai abu abdullahi bin mas'ud ya ce masa fa ma huwa me ka gani fa qala sai yace in ishtafa satarahu in dai kai tsawon rai zaka gani kai ma ku duba karfin tawakkali na sahabbai da kuma wato yawan tunanin mutuwa da suke da shi wai yana cewa in Allah ya baka tsawon rai baka mutu ba tsakanin nan zuwa masallacin kai ma zaka gani wato sahabban manzon Allah kullum a kowane minti ɗaya jira suke mutuwa za ta zo wai cewa in ka yi tsawon rai zaka gani wai tsawon rai shine daga nan gidan zuwa masallaci in dai har kai tsawon rai muka kai masallaci zaka gani kai ma sai ce to amma bari in gaya maka abin da na gani saboda in ji fahimtar ka ra'aitu fil masjidi qauman na isa masallaci yau da asuba sai na ga mutane hilakan sun yi zobe zobe sun yi zobe zobe sun yi rawun rawun hakan nan a cikin masallacin julusan sun zazzauna yanta ziruna salata suna jiran sallah sun yi da'ira da'ira a cikin masallacin fi kulli hilqatin rajulun a kowane da'ira akwai mutum guda wannan mutumin wa fi hasan sannan mutanen gaba ɗayan su cikin hannayen su sun tara abin tsakuwa haka wato sun ɗebo duwatsu sun tara na lissafi fa yaqulu sai mutum ɗaya ya ce musu kabbiru ni asan ku yi kabbara sau ɗari sai yukabbiru na asan sai su ringa Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sai sun yi guda ɗari fa yaqulu sai mutum ya ce hallilu ni asan ku yi hailala sau ɗari ku ce la ilaha illallah sai su ringa la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah sai su yi guda ɗari sai yuhallilu na mi'atan wa yaqulu sai mutum ya ce musu sabbihu mi'atan ku yi tasbihi sau ɗari sai su ce subhanallah subhanallah subhanallah sai sun yi guda ɗari sai yusabbihu mi'atan ka ga abin da na gani to shi yasa nace maka ni ban ga komai ba face alheri don duk abin da naji ana cewa su yin abu ne mai kyau an ce su yi kabbara an ce su yi hailala an ce su yi tasbihi an ce su yi hamdala ai waɗannan nau'ukan zikiri ne don haka alheri ne amma duk da haka zuciyata ta kyamace shi don ban taba ganin sa ba a zamanin manzon Allah shi yasa nace zan biyo ka har gida in tambaye ka kafin ma mu isa kai ma ka gani abu musan ash'ari yana da saukin kai yana da saukin kai abdullahi bin mas'ud kuwa mutum ne mai zafin rai da jin haka sai yace fa na kunta lahum to shi kenan sai ka bar su ka dawo gidana saboda ka je me ka ce musu kala sai yace ma kuntu lahum shay'an ni ban ce musu komai ba abin da yasa ko ni ban ce musu komai ba intizara ra'ayika saboda ina jiran fahimtarka au intizara amrika ko ina jiran umarninka kana sai ce afala amartahum an ya'uddu sayati min ya hana ka ce a maimakon su kirga tasbihin nan su rika kirga zunubin da suka yi a duniya wa baminta lahum Allah ya bi'a min hasanatihim kai musu lamune cewa duk wanda ya haka ba zai rasa lada ba ina ma a ce sun zauna kirga zunubin da suka yi ne a duniya hankalinsa ya tashi abdullahi bin mas'ud ya ce zo mu tafi ma mabawa madaina ma'ahu sai suka kama tafiya mu ma muka bi su waɗannan fa mutanen sahabban annabi muhammad ne hatta a ta hilkatan min tilkal hilal ana isowa masallaci ko sai ga da'ira guda bata tashi ba daga cikin waɗannan da'irori fa waqafa alaihim sai abdullahi bin mas'ud ya tsaya a daidai wannan da'ira faƙala sai yace ce man hazan lazi a tasma'una menene na ga yanzu kuna aikatawa din nan me kuke yi ya dakatar da wannan zikirin da ake yace ina son ku gaya min abin nan da kuke yi menene kalu sai suka ce ya ba abdurrahman hasan na'uddu bihi takbira wa tahlila wa tasbiha duwatsun da ka gani a hannunmu ai ba abin da muke da su illa kirga kabbaran da muke da kuma hailala da tasbihi da muke don haka ba sharri muke da shi ba kala sai yace fa uddu sayyi'atikum to ku koma kirga zunubin da kuka yi mana a maimakon zikirin Allah da shi fa ana daminun Allah ya bi amin tukun an in kun yi haka ina muku lamunin ba ku rasa wani abu na lada akan wannan aiki da kuka yi sai ya ce musu wai hakun ya ummata Muhammadin ya faɗi wannan magana ne saboda ya tsawatar musu ya ce musu kaitonku ya ku al'ummar annabi Muhammad kaitonku in ji abdullahi bin mas'ud ma a a halakatikum me yayi saurin halakanku me yayi saurin halakanku ha'ula'i sahabatu nabiyyikum sallallahu alaihi wa sallam mutawafiruna yace ga sahabban manzon Allah nan da yawa basu ma mutu ba musulunci yana nan yana yana saurayinsa da riga ya tsuba ba wa hadhihi buhu lam tabla yace ga tufafin annabi nan kayan da manzon Allah ya mutu ya bari har yanzu ba su tsufa ba ba su yayyage ba wato abin da yake nufi tsakaninku da annabi ba a samu shekaru ma masu yawa ba ga kayan annabi nan ma ba su lalace ba su yayyage ba suna nan ga sahabban annabi nan suna da numfashi ba su mutu ba wa aniyatu lam taksir ga kwanukan da annabi suke yake cin abinci a ciki suna nan har yanzu ba su fakkoshe ba kun ga kenan tsakaninku da annabi ba a samu shekaru masu yawa ba bare har a ce kun halaka ya za a yi irin wannan halaka ta yi saurin samun ku sai ce musu wallazi nafsi biyadihi na rantse muku da wanda raina ke hannunsa dayan biyu ne innakum la ala millatin hiya ahda min millati muhammadin ko dai abin nan da kuka kirkiro to ya fi tafarkin annabi shiriya. abin nan da kuke shari'ar da ke ciki ya fi na manzon Allah ɗaya kenan ko dai ku zaɓi wannan aw muftatihu babu fitna eh, babu dalala ko kuwa ku masu buɗe ƙofar ɓata ne ku zaɓi ɗayan biyun nan ko dai abin nan da kuka ƙirƙiro wani tafarki ne wanda ya fi na manzon Allah shari'a ko kuwa a'a ku yarda kun buɗe wata ƙofa ta ɓata to haka sai ku zaɓi ɗaya kalu sai suka ce wallahi ya aba abdurrahman ma aradna illa alkhaira ya baban abdurrahman kaga zaman da muka yi anan da'irar da muka yi ba mai nufin komai ba sai alheri zikirin Allah ai alheri ne duwatsun da muka ɗiba saboda kirga zikirin ne ne a cikin sharri shi sai Abdullah bin Mas'ud ya ce ai wa kam min muridin lil khair lam yusibahu shay lam yusibahu mutum nawa ne yake kokarin neman alheri amma har abada ba zai cin masa ba ai da yawa mutum yakan yi kokari don ya samu alherin amma ba zai dace da shi ba idan kana son ka samu lada to sai ka yi ibadar ka daidai da yadda manzon Allah ya karanta sai an ya ce musu inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam haddathana manzon Allah ya ba mu labari inna qauman yaqra'una alqur'ana la yujawizu taraqihim akwai wata jama'a da za ta bayyana nan gaba za su karanta qur'ani ladan karatun baya ketare makogoron su don haka kuma da hankali ba wai kayi karatun ne shine manufa ba kayi karatun yadda manzon Allah ya karantar da kuma kyakkyawar manufa sai ka samu lada amma in kayi karatun a tsarin da kaga dama ba za ka samu lada ba domin haka in kana son shari'a tilas sai ka bi shari'a irin ta manzon Allah sai abdullahi bin mas'ud ya ce mulla ma ya ce to ban dai sani ba la'alla aktsarakum minkum babu mamaki eh, ya ce la'alla aktsarhum minhum bayan sun so rabu kenan yake ce ma abu musalashi ya ce masa babu mamaki mafi yawan mutanen da kaga sun kirkiro wannan ibada suna cikin waɗancan mutanen da annabi ya gaya mana cewa za su bayyana waɗanda suke karanta qur'ani ladan su baya wuce makogoransu. su saboda sun ki su bi tafarkin annabi sun tsara wa kansu hanya na ibada wa kala amru bin salama da bin salama amru bin salama sai ba da labarin cewa waɗannan mutanen da abdullahi bin mas'ud ya same su a wannan masallacin da suka kirkiro irin wannan nau'i na zikirin ula'ikal hilaki ya ce sai gashi mun haɗu da su a lokacin zamanin sayyidina ali a lokacin da ake yaƙi da kawarij sai ga waɗannan mutanen a cikin kawarij ana faɗa da su wato kamar yadda manzon Allah ya bada labari ashe waɗannan mutane suna cikin kawarijawa Allah shi kare mu wannan maganar al-Imam Darimi ya ruwaito shi kuma magana ce wanda ba yau aka rubuta ta ba duk wanda yake neman magana in ya nemi littafin al-Imam Darimi zai gani sannan ka duba tafsihu du'a shafi na ɗari da arba'in da takwas za ga wannan maganar don haka kana iya cewa wato mutane su haɗu su yi zikirin Allah a irin wannan siffa bai dace da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba yaya sahabbai suke yin zikirinsu sahabbai suna zikirinsu ne kowa yana yin shi kadai da ake cewa mutane sun haɗu suna zikirin Allah abin da ake nufi shine mutane sun haɗu suna karanta Qur'ani ana karantar da mutane Qur'ani ko mutane sun haɗu ana wa'azi ko an haɗu a gaban malami wannan shi ake nufi idan ko tasbihi ne to kowa zama yake yana tasbihi shi kadai duk inda ka ga mutane sun haɗu don yin zikiri wannan ya saba tafarkin annabi Muhammad ka tambaye shi don Allah ya baka labarin hadisi guda da aka ga manzon Allah yayi haka gashi mun samu hadisi ya tabbata daga sahabban annabi cewa sun tsawatar akan irin wannan nau'i na zikiri din kun ga kenan ya tabbata cewa bid'a ce ka duba fatawar lajinatin da'ima a mujallar na biyu shafi na ɗari biyar da ashirin da takwas don haka ya saɓa da tafarkin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam allah shi samu gani duk mutumin da yake so ya yi ibada ya samu lada to domin allah ya yi kokari ya yi ibadan nan daidai da yadda manzon allah ya karanta in ka yi ibada a yanda annabi ya karanta za ka samu lada matukar baka yi ibada a yanda manzon allah ya karantar ba ba za ka samu lada ba allah shi kare mu daga hadari na bidiya eh, ina ga sai mu dakata haka Shin wanda Allah ya ba bashi haihuwa bayan kwana bakwai sai ya bayyana ya bayyana da sunan ɗansa a masallaci sai yanka ya raba nama kamar yadda shari'a ta ce amma bai gayyaci kowa ba shin wanda ya haka ya yi daidai ko bai yi ba saboda wasu sun ce mini bai yi sunna ba bai yi suna ba don Allah malam na nan ƙarin bayani to ba mace ko yana tambaya ne akan faɗan suna a masallaci wannan babu laifi don an faɗi suna a masallaci suna ba shi da mahalli a duba fatawar lajinatu da'ima a mujallar na sha ɗaya shafi na ɗari hudu da hamsin da uku babu laifi don an bayyana suna a cikin masallaci. Hmm. tambaya na gaba ki cewa assalamu alaikum wa rahmatullah Allah mutum ne ya yi sallah watan tare da jama'a a cikin masallacinsu a wajen ma'aikata sai babban su ya zo a wurin aikin ya shigo babban su na wani aikin sai ya shigo ya same su ya tafi shi an yi sallah sai mutum ya ce a'a na gula suka yi sai aka tashi aka sake wani jami'i ya al'amarin wannan yake ta yi karya ba in da an riga ya sallah ya ce ba yi ba ya zama makarici hmm. tambaya ta gaba ke cewa eh, malam ne hukuncin assalamu alaikum ce malam tambaya wani bawan Allah yana neman addu'a a gare ka da mutane baki ɗaya don Allah saboda yana cikin wani hali yana neman Allah shi yayi masa Allah shi yayi mana damuwar mu baki da tambaya ta gare ke cewa malai na hukuncin eh, bai da fatan malam an sha ruwa lafiya ya ce na hukuncin wanda ya yi bai san yadda ake yin wankan haraba ba kuma yana ba da sallah a masallaci babu sallarsa duk wanda ya sallah da janaba a jikinsa babu sallah wannan babu shakka a kai ba a yin sallah da janaba amma su mutanen da suka bi shi suna da sallah saboda ba su sani ba la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha tambaya na gaushe assalamu alaikum wa rahmatullah malam ina hukuncin wanda idan liman ya taso daga sujada shi kuma sai ya ki tasowa ya ta yin addu'a a sujadan kuma shi liman ya riga ya taso shin ya yi daidai ko ko a bai daidai ba bai riga mun amsa wannan tambaya babu kyau mutum ya yaki biyayya ga liman ah, wannan yana cikin rashadu salikin shafi na 20 za ka ga wasu liman ya riga ya dago daga sujjada amma su suna nan wani suna jiraye sun gama sun karkare ma bukatun su kaf hmm. ah, sun gama addu'a kafin su dago daga sujjadan nan wannan ba daidai bane ya kamata a yi wa liman biyayya da zaran ya daga a daga a katse addu'an da ake ko da tafiya kake yin liman yi sallama sai ka katse tafiyan nan kai sallama mhm. assalamu alaikum wa rahmatullah malam ina neman me hukuncin wanda yake neman aure har an ba shi ya biya sadaki sai aka sa ranar ya tsawo kafin lokacin saboda ya biya sadakin kuma sai ya kwanta da matan ya halatta a wannan auren kuma aiki daga baya zina ya sun yi zina daga baya zan ta istibra'i za a yi idan ko ani yana nufin cewa don ya ba da sadaki shikenan yana da damar ya tara da ita ba zan ce eh ba saboda ba sadaki ne kadai eh, rukuni daga cikin rukunan aure ba amma idan an hada rukunan gaba daya illa a tara jama'a ne ba a yi ba domin tara jama'a a shaidar musu wannan wani abu ne daban in shi ne ba a yi ba sai kai ga tara da ita wannan ba a yi ba laifi ba duk da haka malamai sun ce da zai jinkirta a kai ga tara jama'an su shaida da shi ya fi dacewa tambaya ta gaci assalamu alaikum wa rahmatullah malamai hukuncin sanya katon alqur'ani mai girma a cikin hankali akwai littafin fatawa shari'a shafi na dubu da ɗari biyu da sittin da hudu an ce babu laifi a saka karatun qur'ani a cikin handset in ka hana mutane ai waka za su sako in ka basu ko suka sa qur'ani ba mamaki wannan ma ya taimaka ma wani ko ta hadda ko ta wani abu eh, ko dai ya rage maki da kiɗen da ake fama da su ana cikin sallah ka ji music yana tashi wannan abin ta kaici wallahi Allah ya tawaka eh. assalamu alaikum wa rahmatullahi da fatan malam ya sha ruwa lafiya ce malam wace addu'a ce manzon Allah yake faɗa idan ya gama sallar nafila ko farilla eh to duk wanda ke son ya karanta siffar sallar manzon Allah ya je gaba malamin sunna addu'o'i suna da yawa yanda annabi yake zikiri yana nan in ka je gaban malami zai baka shawara ga littafin da zaka nema ka zo ya koya maka mhm. an za ta bace assalamu alaikum rahmatullah alaikum assalam shin ne a matsayin shi na musulmi amma baya yin sallah kun baya yin azumi kuma yana yin sata yana zina shin idan ya tashi tuba Allah zai karbi tuban shi kuwa kare kuwa komai yawan zunubin bawa in ya tuba ga Allah Allah zai gafarta masa wannan tambaya ta farko yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullah yace wasu sun ce Allah yana sama kuma yana ƙasa wasu sun ce kuma yana sama kawai me ya gaskiyar al'amarin Allah ne ya ce ar-rahmanu alal arshi istawa shi da kansa ya ce yana kan al'arshi kuma al'arshi na sama ne wani tambaya ta biyu kamar shawara ce ko kuma siya ne ina hukuncin dukiyar musulmi wadda ba za taimakon musulunci da ita na gani tun biyu ga watan ramadan ana ta neman taimakon kanofi da kujeri amma har yanzu ba a samu ba malamai um, jama'a musulmi mu ji tsoron Allah assalamu alaikum to Allah ya samu iya sa ina ga wa'azi ya mana ko wa'azi ne <laughs> tambayin Allah Masha Allah Allah ya saka wa malam alheri wannan kuma shine karshen tafsirin wannan rana a cikin wannan MP3 wanda Sheikh Abdulrazak ya haifan ya gabatar kada ku manta cibiyar addinin musulunci na Darul Islam wani ke shago mai nan Aisha shida Low Shopping Complex daura da randa ba na wunti kasuwar wunti Bauchi Bauchi State Nigeria ita ta shirya muku wannan mp3 kuma ga masu bukata za su isa mu a shagonta da ke wannan adireshi ga namban wayar mu ga masu bukata neman mu akan namban waya cikin hausa sifili takwas sifili shida sifili uku sifili biyu biyu bakwai biyar ga shi a cikin hausa turanci 0 0 60 alaikum warahmatullahi